قيامة من, من لا يخاف في الله لومة لازم إذا سكت المفلحون انكسر الفساد ولا يكفر على على المتسبب للأمور أن الناس الآن على اختلاف بين أطيافها إنهم في فكر وهذه الفكر يجب القضاء عليها ولا يمكن ذلك إلا بتكاتف الجهود والتعاون بين الناس الله تبارك وتعالى يأمرنا بالإخلاء بين الناس بين إخوتنا المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يكفي للمرء أن يكون فالحا بل أفضل من ذلك أن يكون مصلحا إذا كان الناس كلهم سلحاء وفكت الصالحون وفكت المفلحون ولا يقومون بالإسلام لا يزال الفساد يقوى حتى يقضي على الأمة يقول الله لا يضيء أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينحون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فالله تبارك وتعالى إنما يهلك إذا لم يكن المصلحون يقومون بأعمالهم الحرب على الإسلام والحرب على القيم ارتفع ووصل إلى كل درجة لا يتوقعها المؤمن فيجب على المصلحين أن يتكاتفوا وأن يتعاون كل يدلي بدلوه حتى تتماسك الأمة وإلا الحرب على الأقائد والحرب على الأخلاق انتشر والآن في هذه الآونة الأخيرة الحرب على تماسك الأمة بدعاوى الجاهلية بالدعوة إلى النعارات الجاهلية والقبائل والتعصب إلى القبائل فيجب على المصلحين وعلى المؤمنين والدعاة الصالحين أن يقوموا بجمع كلمة المؤمنين والنظر إلى قضايانا بنظرة شاملة لا بنظرة ضيقة إن هناك فئات يحاولون القضاء على هذه الأمة ولا يتم لهم ذلك إلا بتمزق الأمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي نية المصلحين وأن يقوي عزيمتهم بأن يقوموا بالواجب من الإصلاح بين الناس في عقائد الناس وفي أخلاق الناس وفي أمن الناس واستقرارهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين muna godiya ga Allah muna yabo gare yabo marar iyaka godiya marar iyaka muna kuma roƙonsa ya ƙara salati ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka ‘yan uwa musulmi ina jan hankalina da hankulanku mu ɗunguma mu haɗu a kan tsoron Allah da bin dokokinsa da kiyaye shi kiyayewa ta haƙiƙa bayan nan mu sani Allah maɗaukaki ya mana umarni a cikin alƙur'ani ya ba mu labari kafin umarni ya ce innamal mu'minuna ikwatu lalle muminai ‘yan uwan juna ne fa'aslihu bai na akawaiku don haka ku yi sulhu a tsakanin ‘yan uwanku ya al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu lokacin da muke buƙatar maganar sulhu da daidaita tsakani irin wannan halin da muke ciki titintunu sun hana mutane bacci sun hana nutsuwa fitina a cikin gida fitina a unguwa fitina a gari fitina a jiha fitina a ƙasa fitina a duniya baki ɗaya a lokacin da al'ummomi waɗanda ba mu ba hankalinsu ya tattara su ga cewa ba mu zauna lafiya ba hankalinsu ya haɗu a kan su yaƙe mu su yaƙe mu a kan addininmu su hana mugun wannan musuluncin wanda sai da shi za a tsira gobe ƙiyama, su ne mana hasadarsa su yaƙe mu a kan ɗabi'unmu da halayenmu su yaƙe mu akan haɗin kanmu su mu akan zaman lafiyarmu to babu lokacin da muke buƙatar mai sulhu da junanmu irin wannan lokaci lalle Allah maɗaukaki ya gaya mana wasbiru ku yi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin lalle ladan waɗanda suke masu kyautatawa to Allah baya tozarta shi sannan ya yi mana magana lalle a cikinmu a samu wata al'umma wadda za ta wanzu tana hani a kan ɓarna ta rika hani a kan ɓarna domin in al'umma ta zauna a cikinsu babu mai hana ɓarna sai dai a yi ta ɓarna zalunci ya yawa keta haddin Allah ya yawa duk abin da Allah ya hana a riƙa gadara ma wajen aikata shi ba a san abu abin da Allah yake so dokokin Allah sun zama abin tozartawa saɓan Allah shine ado to a saurari abin da Allah zai ga irin wannan al'umma Allah ba zai bar ta haka kawai ba amma ya faɗa cewa wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun Allah baya halaka alƙarya ko alƙaryu bisa zalunci in dai akwai masu gyara a cikin wannan al'umma inda masu gyara to Allah yana sauƙaƙawa yana haffafawa yana ragewa don haka wajibi ne akan masu gyara kada su ji tsoro su tashi su yi gyara a cikin al'umma shirinsu musifa ce kuma bala'i bai wadatar bai isa ba kawai a cikin mutane a samu salihun mutanen kirki na'am ana buƙatar mutanen kirki wani mutumin kirki ne wance ma mutuniyar kirki ce duk ana buƙatar wannan amma wannan bai wadatar ba ana buƙatar musulihuna ba salihuna kawai ba domin shi muslihi salihi ne da ƙari in aka ce wane muslihi ne mai kawo gyara ne to ana saran shi a ƙashin kansa mutumin kirki ne sannan mai neman al'umma ta gyaru ne don haka dole a samu masu neman su kawo gyara a cikin al'umma duk wanda ya fi ƙarfin al'umma to su haɗu su taka masa burki umarnin da Allah ya mana kenan idan al'umma ku karanto dai suratul hujurati gaba ɗayan ta karantar wata ne gyaran al'umma ne ka duba suratul hujurati ka karanto ta daga farko tun daga hannun da Allah ya yi a gabatu ga maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kar ai bidiyo'i a tsaya abu Allah abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maganar kar a daga sauti a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana da rai ko ba shi da rai ba a daga sauti a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maganar in labari ya zo maka kada ka gaskata sai ka yi bincike duk wannan saboda a tsare al'umma ta zauna lafiya ya zo maganar idan an samu a cikin al'umma wasu suna faɗa ɓangarori guda biyu suna yaƙar junansu to sai aka umarce mu mai sulhu a tsakaninsu in aka yi sulhu sai wata daga cikin wannan ɓangarori ta ci gaba da ɓarna to a tattaru gaba ɗaya a yaƙe ta sai kuma Allah ya kawo wannan aya da na ambata innamal mu'minuna ikhwatun fa na bayna akawaykum Allah ya ba da labari cewa lalle mu'minai yan uwan juna ne to ku sulhu a tsakanin 'yan'uwanku. uwanku sannan sai ya jero kada mumini yi wa ɗan'uwansa uwansa mumini izgilanci namiji ne shi haka nan ko mace la'alla wanda yake yin izgilin to wanda yake wanda yake wa izgilancin ya fi shi a gun Allah haka in mace ce kada ta yi wa ‘yar uwarta izgilanci wa la'alla wadda ake wa izgilancin ta fi mai yin izgilancin abun Allah sannan Allah ya hana mummunan zato ya ce mafi yawansa zunubi ne sannan ya ce kar a yi da juna kar a yi giba ya kwatanta abin da cewa ya za a yi mutum daga cikinku ya yanki naman jikin ɗan uwansa mumini bayan ya mutu ya sa a tukunya ya dafa ya ci wannan shine kwatancan yi da mutum yi da mutum kawai wanda annabi sallallahu alaihi ya fassara mana da cewa zikruka akhaka bima yakra ambatan ɗan uwanka da abin da baya so sannan Allah maɗaukaki ya gaya mana mu nesanci bayan ya faɗi maganar giba sai kuma ya gaya mana asalinmu asalinmu daga ina muke daga ruwan maniyi ne namiji da mace aka hada duk aka haife mu asalin kenan baka da wata kafafa da za ka yi da wani alfahari asalinka wannan ruwan mece ce ka abun Allah shine Allah ya faɗa a wannan aya inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi kowa daraja a wurinku a cikinku a wurin ubangiji shine wanda ya fi tsoron Allah ba ɗan ƙabila kaza ba ba ɗan ƙabila kaza ba ba ɗan gari kaza ba Allah ba ruwansa da garuruwanku ba ruwansa da asalin inda kuka fito wannan ba fulatani ne wannan ba haushe ne wannan kanuri ne wannan ba yarebe wannan inyamiri wannan kaza wannan kaza duk Allah ya yi wannan ne ya faɗi hikimar a cikin wannan ayar lita'arafu don ku san junanku kawai ce wane dan wane eh na gari kaza ko na unguwa kaza ko dan kabila kaza to iya nan ta kare amma zaman sa ya fi kowa daraja to ba wannan ba ce don haka wajibi masu gyara su zabura su tashi tsaye a kawo gyara a wannan al'umma kada ƙabilanci da ƙungiyanci da kuma dangantuwa zuwa ga garuruwa ya zo ya raba kanmu a matsayinmu na masu imani musulmi imanin nan da musulunci nan shine sama da komai me hikimar wannan zancen duk da muke yi daga cikin abubuwan da ake ƙoƙarin kawo wa mutane a wannan kwanaki da muke ciki akwai ƙoƙarin tayar da cutar ƙabilanci a tsakanin mutanen arewacin najeriya musulmi musamman wasu suna nan sun koma gefe daga cikin waɗanda ba musulmi ba suna so su zuga wutar fitina tsakanin fulani da hausawa a cusawa hausawa ƙiyayyar fulani a cusawa fulani ƙiyayyar hausawa saboda kawai babu abin da ya rage na awar ga zamu ila wannan ɗan tamasukin da ya rage wani bawan Allah yana faɗi cewa sun daɗe suna da'awa a matsayinsu na waɗanda ba musulmi ba a wasu daga cikin jihohin arewa musamman a ɓangarorin borno shekara aru aru ba su samu wanda ya bar addinin musulunci ya koma kiristanci ba saboda musulunci ya kama ƙasa a wurin mu mutanen da muke zaune a wannan duk abin da za a ce an taɓa musulunci to a nan hankalinmu ke tashi to yanzu an fito da wata hanya wannan abin da yake faruwa na rikici tsakanin manoma da makiyaya ya fi shekara ɗari da ɗari da hamsin ana yinsa duk inda mai gona yake yana samun matsala da mai kiwo ba yanzu aka fara ba don mai sai yanzu za a yi amfani da shi a ruguza mu gaba ɗaya to kada mu ba da ƙofa ana yaƙar mu ne har ya zama an tafi sama ana tuhumar shehu usman dan fodiyo wai shine ya kawo fitina ku duba fa kuma an yi shiru ana bata mana tarihi ana bata mana asali kuma waɗanda ba musulmi ba da sunan wai sun shiga rigar maguzawa ai su maguzawa ne hausawa tun kafin zuwan shehu dan fodiyo don haka ba ruwansu da awar shehu dan fodiyo kuma ta fillanci shi kawai saboda ana so a gwara kan hausawa da fulani to ya masu neman gyara a cikin al'umma wajibin ku tashi in jahilci ne ya jawo wannan to ku ilmantar da mutane wannan magana ƙarya ce ce usman dan fodiyo musulunci ya kawo kuma musulunci ne a rubuce a cikin littafansa ba ya da ƙabilancin fullanci ba musulunci musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wa al'umma duniya baki ɗaya da shi to ita ce da awar shehu usman dan fojo me abin alfahari a maguzancin ai ba abin alfahari bane wannan da'awar tana cikin da'awoyi da lokacin da bature dama ya zo afirka ya ƙoƙarin ya janye hankalin mutane kowa ya koma zuwa asalin al'adarsa da ƙabilarsa saboda ya san babu inda Allah ya sanya concentration mai yawa na al'ummomi masu ƙabilu da yawa irin Afirka. Sauran duniya za ka ga, ko da suna da ƙabilanci, to ba mai yawa ba ne, wani abu ya haɗa su kuma mafi yawa yare ɗaya suke yi. mu kuma nan ku duba ku ga a ƙasar mu kawai Najeriya ana yare yare ya kusa ɗari uku ko sama da haka yare to in aka ce kowa ya koma bai san kowa ba sai iya yaransa to an riga an warga zamu to mu kuma Allah ya mana rahama a wannan bangaren na arewacin Najeriya musulunci ya hada mu musulunci ya haɗe da Bahaushe. da ba bafillasanin da ba barbaran. da ba nufe da duk yarukan da suke arewacin najeriya duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wurin wanda ba musulmi ba yana ɗaukarsa bahaushe tun da musulunci ya mana wannan rahama to kar mu bari wasu su zo su yi amfani da wannan da sunan wani bincike da wani eh, research marar fa'ida na ƙarya da za a gina shi a kan awar ga zamanin zamantakewa kowane ne kuma insha Allahu ya makara wannan bayanin don faɗakarwa ne ba don ya firgita mutane ba babu wani abin firgici a da'awar kafirci musulunci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne asalin haɗin kai shine kuma zama lafiya don haka kada ku ba da ƙofa a sa ku rikici da mutanen da kuka yi shekara da shekaru kuna zama da su ai wasu ƙungiyoyi a ce waɗannan na hausawa ne manoma su kama yaƙi da fulani ko wasu fulani su kama yaƙi da hausawa wannan abin kar ku bari ku ɗauke shi masu unguwanni dagatai hakimai da sarakunanmu gwamnoninmu malaman addini ku tattara hankalin ku wuri ɗaya ku kalli wannan matsalar kada ku bari maƙiya su shigo mana fitintunu in suka yaɗu ba a san inda za su tsaya ba ga misali nan muna gani da mu kowa ya san yau wata nawa ana yaƙi a ukraine rasha tana ragar ragargaza ukraine masu goyon bayan ukraine ɗin suna kallo sun kasa shiga su yi wani abu to me kake tsammani in wata ƙasa ce ta musulmi ta shiga wannan halin waye zai kula mu ba mai kula mu ba mai ɗaukar mu hatta 'yan gudun hijira a makotan ƙasashe ba za a ba ku ba bar mu za a yi mai ta kashe kanmu ba mai kawo maka wani taimako in kana tsammani har ne ta da fitinar da yake tsammanin wata ƙasa daga waje za ta kawo masa gudunmowa to la'alla sai na makaman da zai ci gaba da za a ci gaba da kashe juna za ka yi uwa musulmi kar mu ɗauki wannan abin da wasa masu Allah sai da take harin asalinmu da rayuwar mu baki ɗaya ba a san mu zauna lafiya to mu kuma muna da kyakkyawan zato ga Allah cewa Allah ba zai bari a ƙasƙanta masu imani ba insha Allah ta'ala kuma mu yi ƙoƙari matuƙar ƙoƙarinmu mu haɗa kai haɗa kai da shugabanninmu duk yadda ba ma san su a wasu abubuwa ko muke da matsala da su harkokin siyasa ko aje su wanda demokuraɗiyyar ba ita ce za ta zama dalilin da za mu wargaje ba dole mu haɗa kanmu mu ga cewa asalin zaman mu lafiya shine sama da kowanne abu Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كالعرف في زكاة ما سقوك رنكاو أو أن الأمة كما زن الله صلى الله عليه وسلم الله ka cire musu Allah ka haɗa kansu Allah ka haɗa kan shugabanni na siyasa da sarakuna da malamai da masana a fannoni da yawa Allah ka ceci wannan al'umma ta hanyar haɗin kai da za a samu duk wani tsirɓishi na rashin zama lafiya a tsakanin wasu al'ummomi ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da sulhu a kansa yadda al'umma za ta zauna lafiya ɗan ƙaramin abin da za a iya haƙuri da shi Allah ka ba mu haƙuri a kansa Allah ka sa ko menene za a yi amfani da shi kuma komai girmansa wanda zai ruguza mana wannan al'ummar Allah ka ba mu hankalin da za mu yi hangen nesa mu kwantar da hankalinmu kar a yi amfani da mu wajen ruguza al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaki shugabanninmu akan kawo gyara Allah ka taimaki malamanmu akan karfin zuciya Allah ka taimaki samarinmu kar a yi amfani da su wajen kawo tashin hankali a wannan al'umma wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin